Assalamu alaikum ɗan uwa barkamu da kasancewa da salis Tech a yau a sabon bidiyon mu. A ƴan uwa bidiyon mu ne bidiyo ne mai matukar muhimmanci wanda duk wanda yake da wani wayar Android in dai kana da wayar Android kowace kala kake amfani da ita ya kamata a ce ka mallaki wa'innan application ɗin da zan zo muku da su. Wani application ba kowane application bane application ne da za su nuna maka wasu ɓoyayyen sirrika wato wasu ɓoyayyen code kenan na cikin wayarka wanda gaskiya ba zai taɓa yiwuwa a ce ka san su bai zama lallai a ce ka san su ko ka san wasu baka san wasu ba. amma kafin mu je na muku su wayannan wani irin application ne suke aiki ne aikin su da kuma wannan ɗin su muna buƙatar da wannan farkon zan ka wannan channel din ko ka manta baka danna mana a subscribe ba ka daure ka je kasa za ga wata ja alama a rubuta subscribe sai ka danna bayan ka danna zaka ga wata alama ƙararrawa ta bayyana sai ka danna nagode mu je mu fara bidiyon so da farko shi yanzu abin da ake bukata yayin wannan bidiyon ba wani ba ake bukata ba za zo ka nemi google play store kamar yadda mu saba a koda yaushe so za ka zo ka nemi google play store na wayar ka gashi na application normal na play store idan kana amfani da wayar iphone ne ko kuma dai wata wayar daban wacce ba ta rolling din play store to za ka je ka nemi app store kamar da kuke gani yanzu da play store bude kamar da kuke gani so bayan na danna akan play store dina zan jira zai sacin zai bude min kamar da kuke gani so yanzu bayan play store na ya bude min sai ka zo gurin nan search for app din nan kamar da kuke gani sai ka danna akai so bayan ka danna za ka yi searching ɗin skirt kamar da kuke gani kamar da fito muku a jikin screen gashi nan za ku gani skirt codes kamar da kuke gani gashi nan za ku gani abin da wannan bayan skirt kamar da kuke gani codes so kamar da kuke gani gashi nan ga yanan dai dai ma nuna muku a jikin screen gashi nan skirt codes so bayan ka rubuta wannan sai ka yi searching kamar da kuke gani so idan kai sacin za ku sun kawo muku secret code da yawa da yawa da yawa so na farko wanda za mu fara yin amfani da shi shine wannan kamar da kuke gani wannan kamar da kuke gani gashi nan za ku gan shi wannan gashi nan secret code for for phones din nan gashi nan za ku ga an sa star hash 124 hash din nan so za mu fara amfani da shi so kuma yanzu shi ma bayan mun zo mun danna shi haka so kuma da kuke gani yawwa so kamar da kuke gani gaskiya wannan application application ne babba application ne mai kyau kamar da kuke gani application din sama da mutum miliyan ne suke da download din shi kun ga duk application da za a ce sama da mutum miliyan ɗin, sai da download din sa gaskiya ba karaman application bane mai kyau sannan kuma kun lura application din za ku ga MB shi 4.2 gaskiya MB ba shi da MB mai yawa so yanzu abin da za ka yi kawai sai ka zo ka danna install kamar da kuke gani gashi nan yanzu ko zaka zo ka danna kan wannan alama ta install kamar da kuke gani kamar ko da yaushe sai ka danna akai so bayan ka danna zaka ji zai gama installing kamar da kuke gani bashi da wani MB mai girma sannan yana installing sai application application ne mai kyau so kamar da kuke gani gashi yana sacin ne zai fara installing yanzu so kamar da kuke gani gaskiya application din gashi nan kamar da kuke gani gashi about this abu za maka duba gani kamar da kuke gani gashi nan reduce and optimize ADD listed user call kamar gashi nan dai Eh, application ɗin gaskiya so kamar da kuke gani yanzu na installing ya kai 85 ya gama yanzu na installing so kamar da kuke zamu dan jira zai gama installing kamar da kuke gani yana da installing still yawa yana installing dai yanzu yana installing yana installing zamu dan jira shi zai gama installing so yana da installing still zamu dan ja shi application ina dan nauyin sunan yawa so kuma da kuke gani yanzu ya riga gama installing so bayan ya gama installing zaka zo ka danna nan akan open kamar da kuke gani sai ka danna akai so bayan ka danna zaka jira zai satin kamar da kuke gani welcome to secret code for phones kamar da kuke gani gashi nan click to enter sai ka zo ka clicking nan kamar da kuke gani so kamar da kuke gani bayan ka clicking da kuna gani gashi nan important USSD code gashi nan kawai zaka zo ka shiga USSD code for Samsung phones USSD code for kamar yadda ana misali yanzu wannan na farkon an ce important USSD code to mu shiga magana wannan menene important USSD code din sai ka danna kai so kuma da kuke gani yanzu wannan an waro wasu important USSD code wato wasu wannan USSD code masu amfani so kuma da kuke gani su wannan su ne an ce check IME number gaskiya wannan yana da matukar amfani wato zaka danna zaka canza IME number wayarka au zaka gansu kenan kana so ga IME number na wayarka sannan wannan shi kuma yana amfani a kowace waya ne sannan zaka iya copy the code yanzu zaka copy din shi kana da nan shikenan so yanzu ana misali yanzu bara ka ba ku misali yanzu ina danna na yi copying ɗin code ɗin to yanzu ala misali yanzu bara je browser ta na yi first ɗin shi a wannan phone ina kenan inda kake dialing code kamar yanzu ala misali wato dialer ɗinka kenan kamar da kuke gani so bayan ka zo sai ka zo sai ka danna akai kamar da kuke gani so za ka jaye bayan ka zo sai ka zo nan normal inda kake dialing kamar da kuke gani wannan ɗan alama kenan sai ka danna akai so bayan ka dana sai ka zo kai fasting din wannan code din kamar da kuke gani so yanzu kun gani da daga fasting kun ga sun sun abin nan so kamar da kuke gani so kun gani direct ina yin pasting za su kawo ma IME na wayarka so yanzu kamar da kuke gani ba mu koma cikin application din mu so wannan shi direct da ka za su baka IME na wayarka kamar da kuke gani wannan kuma change phone wannan sa radiation level kamar da kuke gani gashi nan duka duka za ka zo ka duba gashi nan sannan kuma bayan ka dawo haka za ka zo kuma iya idan iya na samson waya kake so gashi nan za ka zo ka shiga wannan shi ma idan ka shiga shi ma na samson gashi nan za ka shi ma choose the IME number of the mobile phone gashi nan duka gashi nan duk wani code da kake so za ka zo ka duba domin gaskiya ni a wannan bidiyon kadai ba zan iya muku bayanin amfanin wannan application ba sai da ne a takaici su kuma da kuke ga gashi nan duka za ka zo ka duba na yanayin irin wanda kake da idan LG ce gashi nan Motorola phones gashi nan Vivo phones gashi nan so application ɗinmu na gaba shine bara mu je koma cikin google play store mu kamar da kuke gani so bayan mun dawo cikin google play store na mu kamar da kuke gani application ɗinmu na gaba wanda za mu yi amfani da shi kamar da kuke gani shine wannan shi ma gashi nan za ku gani scred code shi ma for all mobiles to shi ma sai ka zo ka danna a kai so bayan ka danna shi ma za ku gani ba shi da wani mb sosai application ɗin yana da 2.7 mb sannan kuma sama da mutum dubu ɗari ne suka yi downloading ɗin shi gaskiya application ɗin kuna ganin shi mai kyau ne gaskiya so direct kawai yanzu ka zo ka danna akan install kamar ko yaushe so bayan ka danna zaka ji zai yi installing kamar da kuke gani yanzu zaka ga shi ma ka zo ka duba a gani kamar da kuke gani gashi nan shi ma Samsung Nokia HTC iPhone Sony Lenovo duk wancan wanda kuke gani a su ma suna aiki zaka iya zuwa ka download ni nayi choosing wa'annan ne domin nayi gwada su nayi amfani da su kuma na ga duka wanda ne amfani da shi na ga yana yi so kuma da kuke gani yanzu gashi nan yana ya gama ma installing yanzu yana searching ne ya gama downloading yanzu yana installing ne kamar da kuke gani za mu dan jira shi zai gama installing so still yana dan installing yana dan nan installing ne za mu jira zai gama kamar da kuke gani yana dan installing still mu jira shi zai karasa kamar da kuke gani yauwa bayan ya gama installing zai nuna mana haka zaka zo ka danna akan open kamar da kuke gani so shi ma kamar wancan gashi nan dai secret code of all shi ma direct shi kuma da ya shigo zai nuna ma shi ma haka gashi nan zaka choose ne ne irin wayar da kake amfani da ita gashi nan Samsung Nokia HT iPhone Sony Lenovo Blackberry Motorola G-Mobile, LG, Oppo, China, Generic, Windows gashi nan Huawei, Vivo, Acer ga na Xiaomi, Infinix gashi nan ka shiga yanayin nawa da kake so yanzu alal misali bara mu ɗauki Nokia din nan yawwa so kamar yadda kuke gani yanzu bara mu gwada shiga na Nokia mu gani alal misali so bayan ya shiga shi ma da zai kawo zai fara noma wannan display IME number kamar da kuke gani shi ma wannan gashi calendar idan kana so ka kalanda alal misali da instead of a ce sai ka je ka shiga cikin ka nemo ta wannan kana da din wannan code ga yanar star hash star hash 20 wannan 225 hash star hash star direct za a nuna maka kalanda na wayar ka gashi nan wannan kuma gashi ne duka za ka ka duba gani duka gashi nan dai wanda ka kace za ka yi amfani da shi gashi nan touch screen test gashi nan direct proxy sensor text ga yanar display IM number wannan direct za ka yi amfani da shi ka duba duk abin da kake so ba tare da ka sha wahala ba ba tare da kaji kana ta wani dubu dubu so da so da dama za kana so ka wani abun kamar yanzu ala misali blackberry ma kamar da ku sani waya ce mai ɗan rikici ne wannan sosai so ita ma yanzu za ka iya ka duba su ma kwaɗinta kamar da ku sani so za ka zo ka shiga ita ma blackberry kamar da kuke gani gashi nan gashi nan factory data da wannan data wife and internal sd card research soon as you enter kamar da ku sani ma ita yanzu kamar blackberry yanzu kana so kamar mata restu ba karamin abu ne ma in ka shiga cikin ta ma ba lalle gani ba amma kana shigo cikin wani application kamar da kuke gani direct kana yin dialing din wannan code din zai ma restarting ta ba tare ka sha wahala ba gashi nan gashi nan shi kuma for factory data restart kamar da kuke gani gaskiya wannan application ne mai matukar amfani shine dan da yasa ma ni choosing din shi domin gaskiya wa mutane wannan sosai akan shi su kuma da kuke gani ga dai shi nan dai zaka zo ka duba irin na wayar ka sannan kuma zaka zo ka dana ka gani gashi nan da nan ma dai zaka shiga kada ku manta kuna tare da channel din Salis Tech ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar karawa idan ka manta ba ka danna mana ba nagode kasance da ni a wani sabon bidiyon bisalam